An ƙaddamar da suma shirin na tallafawa da kula da tsofaffi marasa galihu na gwaji ne tare da tsofaffin ɗari biyar maza da mata da aka ɗebo su daga yankuna daban-daban na jihar ta Sokoto. Tsarin yayi tanadin ciyarwa da tufatarwa ga tsofaffin, kazalika da kula da lafiyar su musamman akan cutukan da akasari suke addabar masu manyan shekaru da dai sauransu. Gwamnatin ta jihar Sokoto ta kirkiro wannan sabon shirin ne a ƙarƙashin hukumar ta ta zakka da wakafi wacce Muhammad Lawal Maidoki ke shugabanta. Don haka wannan tsarin gaskiya a matsayin gwaji yake yau duk abin da muka samu na sakamakon wannan aikin da muka yi da shine zamu zauna mu ga yadda zamu iya game jihar Sokoto da irin wannan kula saboda addinin musulunci dai kula daga jeyu dole na to ko ma wanda ba su addinin musulunci ko turawa suna ganin cewa lalle kula da wanda ya tsuha kada a ci moriyar ganga a yadda kore duk tsohon da ka gani a ko rawa da ya taba takawa wannan kasa ta kawo inda take yanzu saboda haka don ya samu jaraba bai da da bai da jika wanda zai kula da shi to bai kamata al'umma ta bashi ta gayyara ba sakataren gwamnatin jihar Sokoto farfesa Bashir Garba shine ya wakilci jihar a wajen kaddamar samar da shirin na kuma tambaye shi abin da ya ja hankalin gwamnatinsa na fitowa da sabon tsarin gwamnati ta hannun wannan hukuma aka ga ya dace a zakalo mutane a tsofaffi ko dattawa waɗanda aka ga suna da buƙatan tallafi na lamarin yau da kullun da kuma buƙatan a duba lafiyansu gwamnatin jihar sokoto takan samar da kuɗi ga wannan hukuma eh, da kuma irin taimakon da wannan hukuma za samu ga ɗaiɗaikun mutane a matsayin zakka ko wakafi a wasu ƙasashe da suka ci gaba za ka samu cewa gwamnati takan ɗauki nauyin kula da dattidawa ko tsofaffi wanda duk bai da mai taimako a ɓangarensa idan tsufa ya zo za ka samu cewa ya shiga wani yanayi wasu daga cikin tsofaffin da aka zaɓo domin soma wannan shirin na gwaji sun bayyana yadda suke ji a ransu eh, ahmadu usman sunana lalle na murna da wanga shigowa cikin wanga shirin kuma na farin ciki kuma ina fata waɗannan shugabanni da suka ɗo nauyin wannan abin allah ya taimake su Allah kuma ya ƙara ba su basirar taimaka ma marasa ƙarfi waɗanda ƙarfinsu ya kai sun ɗan fara gajiya. Suna na Adama. Shekarun ki nawa? shekaru na wallahi ba ala amna manci shekaru na kaka ki jiya da za a baki wanga taimako na ji dama wallahi fata alheri ɗaya ni kai ko ba gaskiya ba ban je fata in yi arme yanzu tunda babu mai sona fata in gama lahiya ɗaya ni ka so to sai dai shirin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha ta hannun hukumar zakka da wakafi da kuma ɗaiɗaikun jama'a da hukumomi masu zaman kansu da ƙungiyar likitoci da kuma kafafen yaɗa labarai da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. na jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu